الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق داع إلى العباد رسولا ورحمة للعالمين إذا تلو قد فدلت أخلاقه تبديلا صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يؤطي لمن سل الصواب جزيلا أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوى صلوات رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan ainihin wato biyu shekara 2026 a wannan masallaci masjidin rahama a wannan wata na ramadana watan rahama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana rahama gabaki ɗaya A'a, inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira Allah ka sa ƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba abinda aka ce mu yi Allah ka sa mu na bari Allah ka sa mu bari duk abinda aka ambata na rahama a littafin nan Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira abinda aka faɗa na azaba kuma muna roƙon Allah ya tsare mu da shi duniya da lahira wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah ya ji kansu ya musu rahama ya sa sun huta Allah ya kuma ya kai sakamakon zuwa gare su wanda duk yake so ya samu irin wannan damar Allah ka bashi wanda bai samu ba Allah ka bashi lada kyakkyawan niyya a zuciyarsa jiya mun fara magana akan wato aya ko shekaran jiya ya ayyuhal ladina amanu innamal wani mai maisir to daga nan za mu karasa da kuma ayar da za ta biyo baya inna yuridu shaytanu an yi أكرمك الله بسم الله يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الله تعالى الشيء da ya faɗi wa'annan abubuwan sai amfani da zamiri fajitanibuhu ba a ce fajitanibuhun ba wanda ya nuna ya halatta a larabci kai magana da abu ba guda ɗi ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba sai kuma wakilin suna ɗaya kuma zuwa ga duka guda biyu da haka za mu ga akwai alhamuru giya akwai almaisaru almaisiru chata da al'ansabu da al'azlamu Allah fi amfani da wakilin suna da sai ce fajita ne buhu. Daka ba ana nufin na ƙarshen ba al'azlamu. A su duka guda hudun Allah ta'ala yake nufin da ma'anan fajita ne buhu. Dukkan wanda yake da hazzu a larabci ya ana samun irin wannan. Yana daga cikin jahilcin da wasu suka yi wajen cewa ƙwar'ani kaɗai za a bi a ƙyale sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ƙur'ani zai zo wani lokaci yana magana akan sai su ga zahiri wakilin suna ɗaya ne wannan ba mushkila ba ne. a larabci dama ana yin haka Allah ta'ala ya ba da labarin annabi Adam sanda ya zaunar da shi aljanna Allah ya ce fa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna kaga su biyu faƙula. kukunga subi min ha haisi shi'ituma ragadan wala taqraba subi hadhihi ash-shajarata fatakuna subi min az-zalimin fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma subi mimma kana fihi fa qulna habitu li ba'dikum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi amma allati fa sayaqa adamu min rabbihi kalimatun fataba alaihi bai ce fataba alaihi ma ba saboda wakilin suna ɗaya yana iya wakilta su su duka guda ainihin wato biyu ɗin so wannan kiran to fajtanibuhu ku nisance shi masa ce an yi amfani da lafazin fajtanibuhu don ya fi kaiwa makura sama da amfani da lafazin cewa haramun ne ko Allah ya haramta ya fi kaiwa makura ya tabbata cikin littafin al-mustaba min as-sunan as-sunan al-kubra na Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali al-Qurasani al-Imam an-Nasa'i al-Imam an-Nasa'i ya rasu 303 ya bude zikrul asami al-mutawallida ambatan manyan laifuffuka wanda suke haihuwa an shurbil khamri dangane da shan kayan maye min tarki salati shan kayan maye yana haifar da barin sallah ومن قتل النفس التي حرم الله shan kayan maye yana haifar da kasharan da bai kamata a kashe ta ba wa min wuqu'i alal maharim shan kayan maye yana taimakawa wajen afkawa cikin manya-manyan al'amura wanda Allah ya haramta ya kawo asari mai lamba 5660 da ainihin wato shida daga abubakar bin Abdulrahman bin al-haris an abihi yace sami'tu usman radiyallahu anhu ya yaqulu naji sayyidina usman a kan membari yana cewa ijtanibul khamra kuni sanci shan kayan maye fa innaha ummul khaba'isi domin kayan maye shine uwar duk wani abu da ka sani na datti da kazanta sai ce innahu kana rajulun mimman khala qablakum ta'abbada wani mutum cikin al'ummar da ta gabace ku wanda yake bauta ma Allah fa aliqatuhu mar'atun gawiya sai wata mace karuwa ta zo tana alaƙa da shi fa arsalat ilayhi jariyatan wa jariyatun jariyata sai ta aika masa yarinyar ta wata rana Ba qalat lahu sai ta ce inna da lish shahada muna kiran ka wata matsala ta faru zo ka ba da shaida da wannan mutumin fantalaka ma a jari hatta sai ya tafi tare da wannan yarinyar da ya tafi tare da wannan yarinyar fatafikat kullama dakala baban agala kaskudunahu da ya shigo gida duk sanda aka shiga kofa aka wuce sai a kulle kofa din hatta afda ila mar'atin inda indaha gulamu wa baqiyatu khamri sai da yazo ya samu ga wata mata da kuma wani yaro sannan ga kuma wato salka ta giya an aji da aka samu wannan faƙalar sai ta ce inni wallahi ma da autuka li shahada ba mu kira ka dan ka zo ka ba da shaida ba walakin da autuka li a alayya aw tashraba min hadhihi al-khamr ka'asan aw taqtul hadha al-gulam na kira ka ne ina so in yi wata alaƙa da kai ko ka sha wannan giyar ko kuma wannan yaron ka kashe shi Sale sai ce ni dai abin da nake ganin ya fi sauƙi cikin waɗannan abubuwa ba zan iya zina da ke ba ba zan iya kashe wannan yaron ba amma ni shi kan kayan mayan zan iya ɗan sha kaɗan ya ce fashini min hadal khamr ka asan ba ni kofi ge in sha fasaqatuhu ka asan ta bashi kofi shi ɗin sha daga nan ƙala sai ce zidu ne ku ƙaru mu walam yarum hatta waqa alaiha daga mayan bai bushe ba yana cewa a karo mai abinda ta nema na farko ya zina da ita ya zo ya afka mata wa qatala nafsa ya zo kuma wannan yaron ya kashe shi shi yasa sai sayyidina Usman yake cewa fashtanibul khamra unisanci shan kayan maye fa innaha wallahi la yastami'ul iman yace na rinki da Allah cikakken imani ba zai taba haduwa ba tare da ita wa idmanul khamr da shan kayan maye illa yushiku an yukhrij ahaduhuma sahibahu sai ka samu daya wallahi sai ya fitar da ɗaya kuma dama daga cikin abin da annabi ya faɗa ba yadda za a yi mai shan kayan maye ya sha a lokacin da yake da cikakken imani sai imanin ya yi ƙasa ya yi lu sannan kayan maye yake iya ainihin wato shawuwa da haka yana daga cikin abin da musulunci ya yi faɗa da shi ƙwarar gaske gaske kayan maye a kana kallon yadda in tsautsayi ya gitta mutum ya haura ƙasar saudiya da ƙwaya suka kama shi kana kallon irin matakin da suke ainihin wato ɗaukan masa to da nan wajen da Allah yake faccike ne buhu ku nisance shi to za mu ga akwai Allah madaukakin sarki ababe wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah sai yake wajtani buttahuta sannan Allah yake wallazina istanibu buttahuta an yi abuduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fabashshir ibad sannan haka Allah ya ce mana ya ayyuhal na amanu bitanibu ka min mina banni ku nisanci yawan zato inna a da banni ismu saboda yawan zato zunubi ne wala ta tajassasu kada ku dinga kwakwalen aibin yan uwanku abin da bai fito ma ka sama kanka ce sai ka fito da shi kakkai haka saboda Allah da ya ce a nisanci mugun zato sannan kada a yi tajassus shi dai halitta ɗan adam ya fi kowa sanin wani ɗan adam saboda in ka ce za ka yi wannan binciken na ƙwaƙwa duk wanda ka mai wannan binciken ka ka in dai mutum ne sai ka same shi da matsala sai sa Allah ya hana yake kada a yi to yanzu yana cikin abin da yake haifan mana da matsaloli a duk inda muke yanzu muna na zato ya mana yawa ba ma wa juna uzuri sannan kuma ga wannan abin da Allah ya hana na attajassus abin da bai damu mutane ba sai su mayar da shi damuwa wanda yake na damuwa ne sai su mayar da shi ya koma ba shi ba ne wato damuwa yasa kullum nake faɗa ma ɗan uwa na ce a babin mu'amalantar mutane in tana so ka zauna lafiya to gina ta akan abu uku abu na farko yi wa mutane kyakkyawan zato dan nan abin da aya ta faɗi kenan aka sun shi ijita ne mu kasirin minan banu kuma kaga da Allah ya ce a nisanci yawan zato ai ma ba zato mai kyau ake magana ba muna na zato yau da inna ba da banni ismu abu na biyu yi wa mutane uzuri sana abu na uku ka dinga auna mutane alkhairin su da aka san haka kafin kai wa mutum hukunci to yau ɗabi'ar mutane ta koma mutum in zai zo maka da matsala ka yi masa bakwai wata rana ran da ya zo da uku ko a rayuwar shi wajen mu'amalanta ka kai da shi in aka ɗauki abin da ka mai na alheri ya kai kaso bakwai abin da yake ganin kamai ba daidai ba bai wuce kaso uku ba a rayuwa amma saboda ɗabi'unmu mun samu matsala za ka ga wani in ba sa'a ba wallahi ba zai iya faɗa alherin ka bakwai ɗin nan ba da inda ya zauna sai dai ya faɗi abin da yake ganin kamai ba daidai yabo wannan guda uku duk inda ya zauna shi zai faɗa ya ce ai kamai kaza amma ya ba da labari wata mai alheri alherin da a rayuwa wajen mu'amala tsakanin kai da shi ya kai bakwai wala ba zai iya faɗa ba kuma ku kalli ɗabi'un mu da kyau ku gani yanzu ko a social media mun fi yaɗa sharri sama da alheri jiran ake ce ka ga mutum ne yau ka faɗi cewa ya yi ba daidai ba amma gobe inda zai yi daidai kuma ba za a ji daidai ɗin a bakin ta wala wannan ita ce ɗabi'an mu duk waɗannan ɗabi'un da muka sa wa kanmu ɗabi'un banza ne asali ba ɗabi'u ba ne na mutumin kirki shi yasa kaga hadisatul ifki da ta faru Allah ai cewa a wannan siyaƙin walaula istami'tumuhu banna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira me yasa ba za ku yi zato na alkhairi ba ga mu'mine maza ga mu'mine mata to sai matsala ta ƙarshe a wannan gaba tambayar da masa jiya dangane da matsalar da malamai suka tattauna a jiya alaramma ya an karar da ni wani abu kuma na gamsu haka ne lokacin da nake magana akan najasa hissiya a nauyi ya ce fa sai kayi bayani akwai wanda wallahi ba fa gane suke mai suke nufi da isiya ko ma'anawiyawa haka ne to bari mu yi abin gwari-gwari yadda za a gane sai mu gina hukunci a kai ita najasa in an ce hissi wacce ido yake iya gani ko hannu ya taba ko ana jin wari ko wani abu yanzu kaman bayan gida ana iya taba ko ba ya taba yana da wari ko bai da wari kaga wannan najasa ce hissi wacce ido ke gani shi yasa inda zaka taho masallaci sai wani abu na bayan gida ya taba kayanka kaga in inda aka gane ne a kayan ana iya wankewa dole sai an wanke gurin kafin a shigo masallaci dan na dasa ce da ana ganin ta in ka shigo masallaci za a ji me za a ji wari wannan shi ake nufi da najasa hissi wacce ido ke gani to sai ta ma'ana yanzu a cikin abin da muka faɗa je mun ce Allah madaukakin sarki ya ce mushriki na dasa ne haka ne wannan najasa ce ta ma'ana dan ba a fili take ba me yasa aka ce mai najasa saboda zuciyar ce take dauke da aqidar bauta ma wannan Allah ko shi yasa idan bayan gida ko fitsari ko jini ya taba ka dole ka wanke amma idan ka gogi wanda ba musulmi ba eh kaga ba sai ka wanke ba saboda shi najasa ba najasa bace man najasa cewa ma'ana ido bai ganinta Lalacewa zuciyar wajen ta'allukinta da bauta ga wani Allah shi yasa aka kira shi ne najasa to idan an fahimci wannan ita kanta giya din Allah da ya ce rijisu ya ambaci abu uku kafin ita to sai malamai suke tattaunawa shin ita giyar idan ruwanta ya taɓa ta shin najasar ta da Allah ya faɗa najasa ce irin najasar fitsari da kashi wacce dole sai an wanke ko ko a'a irin najasar wanda ba musulmi bane najasa ce ta ma'ana dan ta taba ta ba najasa bane ba sai ka wanke ba ita ce maganan yanzu hissi ko ma'anawi ko to yanzu idan ina maganan hissi ko ma'ana yi wannan ke sauraron mu yanzu ya gane ko bai gane wa? ya gane to yanzu sai malamai suka tsara wa juna ilimi kan wannan matsalar kasan farko na malamai suka ce najasa ce ita giya irin yadda jini da bayan gida da fitsari yake ma'ana da yanzu za ka yi allola daga gida za ka taho masallaci cinkis cinkis sai wasu suna fada a gefenka sun sha kayan mayan kuwa ko kayan mayan a hannunsa kai ya kai ya sai a wasu, masa shi ta ga yanzu tun da kai a gurinka yanzu na jasa ci irin hukuncin ta ɗaya da bayan gida da fitsari da ababen da ka sani na najasa ta zahiri yanzu ba zai yi ku shigo masallaci da ita ba sai ka yi ne sai ka wanke to masu wannan maganar na farko malaman mazahibu guda hudu mazhabar hanafiya da malikiya da shafi'iya da hanabila har da ibnu hazm al-andalusi az-zahiri duka sun haɗu cewa giya na dasa shi wacce take dasa hissi ma'ana hukuncin ta ɗaya da bayan gida da fitsari da ire-irensu wa'inda in sun taɓa ka dole shi ka wanke dalilin da malaman nan wannan ɓangaren suka kafa hujja ya zaman ce malaman mazahibu guda hudu ko duka san haɗu ba su yi saɓani ba malikiya na ciki wanda tana cikin mazhabar da muke bi a nan ƙasar dalilin su hujjar su ta farko wanda yasa suka ce giya na jasa ce wacce ido ke gani hannu ya taɓa? ana jin warinta Na haka in ta taba ta dole ka wanke ta wannan ayar da muke karantawa yanzu inna khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal shaytan suka ci waje dilala tunda Allah ya kira sai ya ce masa rijisun wannan dalili ne akan cewa dasa. a muƙabilin wannan yayin da muke da giyar duniya ba kun giyar lahira ba yayin ta giyar lahira suka ce a muƙabilinta ai Allah ya ce wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan bi aliyahum thiyabu sundusun khudrun wa istabaratun wa hullu asawir min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban min suka ce tun da Allah ya kira giyar lahira ya ce mata sharaban tahura mafhumi ita duniya giya najasa ce ina fata an fahimta wannan shine hujjar waɗanda suka ce giya najasa ce wacce tafi hissi dalilin su na biyu abin da zo cikin sunna at-hadisi ya tabbata cikin sunan Abu Dawuda al-Imam Abu Dawuda Sulaiman bin al bin Ishaq bin Bashir shaddad ibn amr al-azdi as-sajistani wanda ya rasu hijira 275 ya kawo babul akli fi aniyati ahlul kitab babun da ke magana cin abinci a cikin koran ahlul kitab hadisi na 3839 an abi sa'alabatal kushani yace annahu sa'ala rasulullahi ya zo wannan sahabin yana tambayan manzon Allah yana ce masa inna nujawiru ahlul kitab mu muna makotaka da ahlul kitab mun san ahlul kitab an fada ya kunshi yahudu da nasarahu wa hum yatbaquna fi qudurihim al-khinzir yace suna dafa alade a tukwanan su wa yashrabuna fi aliyatihim al-khamra suna sha a cikin koran da kokunan su giya فقال رسول الله سيما ذا in يتي إن وجدتم غيرها فكلوا فيها In kun samu wanda ba wannan ba ku ci a ciki rabu ku sha wa illam tajidu ha? in kuma ba ku samu wata ƙwaryar ba ko kofin sai wannan sai manzon Allah ya ce farka suha bil ma'i ku wanki ta da ruwa wa kulu sannan ku ci rabu sannan ku sha to sai suka ce waje huddilala shine giya sananniya ce cewa na dasa ce a wajen sahabban Manzan Allah wannan ya sa Abu Sa'alabatul kushen ya tambayi Annabi dangane da mafita akan wannan sannan suka ce inda ba ta kasance na dasa ba tunda Annabi ya ce kuwa kofin da aka yi amfani aka sha ta, in son samu ne in za ka sha abu to ka sha a kofin da ba wannan ba in kuma ka bincika ba ka samu ba to kai amfani da shi sai ka wanke kofin sannan ka sha sai suka ce wannan ya nuna cewa giyan najasa ce to sannan sai wato wa'annan su ne dalilan wa'anda suka ce wannan giyar ta duniya najasa ce da yake nan to sai wa'anda suka ce najasa ce ma'anawi ba najasa ba ce hissi akwai dawudu zahiri akwai rabi'atu ra'ayi akwai laysu bin sa'ad akwai muzani sannan akwai imamu shaukani al'allamatul albani na cikin su usulin na ciki ya za a yi to yanzu mu dawo a cikin masu wannan ra'ayin yayin da mazhabar malikiya ita ta tafi cewa najasa ce hissi wacce ido ke gani a cikin masu wannan ra'ayin banda dawudu zahiri rabi'atul ra'ayi rabi'atul ra'i din nan malamin al-imam maliku ne amma kuma ga maliku ya saba mai ana mazhabar malikiya ita ta tafi cewa giya na dasa sai hissi shi kuma malamin al-imam maliku rabi'atul ra'i yana da fahimtar cewa giya na dasa ce ma'anar to anan gurin maliku ya rena rabi'atul ra'i eh ya rena shi sannan laysu bin sa'ad kusan tsaran al'imamu maliku ne ta fuskar shekaru da karatu da kuwa ana ma cewa laisu bin sa'ad afuka min malikin ya fi maliku fahimtar addini sai dai yadda Allah ya ba al'imamu maliku ɗaliban da suka ɗauki da a washe suka yada laisu bai samu wannan gatan ba shi ya sa lokacin da al'imamu zahabi yake tattauna ana cewa hassada aikin malamai sai ya ce malaman da ba na Allah ba su ne hasada yake su, kuma ku je ku riƙe wannan da kyau duk wanda kaga yadda da sunan malanta yana mu wani hasada to zuciyar ta samu matsala ne sai ya bada misali cewa laisu binisa yana da arziki lokacin da ya fahimci Allah ya sa wa da'awan maliku karbuwa sama da tashi kuma shi ma ga tarin tirin karatu yana da shi kuma yana da arziki sai ya dawo yana tallafawa imamin maliku da kuɗi don ya isar da tashi da awa eh zai kuma sai ga mutum yana ƙoƙarin ya kwashe kafa eh to yana maganan ikhlasi kaga wannan shine to kaga akwai tsaran maliku a gidan karatu laisu bin sa'ad sannan akwai kuma malamin al-imam malik rabi'atul ra'i to da wannan ne za ku fahimci akwai matsaloli da dama da muke ɗaukar su ta yadda bai kamata a ce mun ɗauke su a haka ba to yanzu tun da maliku ya saba wa malamin shi a ra'ayi a wata matsala yanzu da Allah in ka saba wa maliku kai ma a wata matsala ya za'i eh eh to bari mu ji su kuma nasu dalilan dalilin su ita dai ayar da wa'incan suka kafa hujja suka ce giya na jasa fi hissi ita ma su ne su. saboda a ciki Allah da ya ce ya yi hallazina amanu ba ya ce inna malhamru ba to mu ɗauka giya na farko wal mai chata dala chata najasa ta jasa ce hissi ko na jasa ce ta ma'ana inda ake ajiye abin nan teburin chata ana ai watakila gwargwadon watakila ko kaga karta ko waye ko waye da teburin tatan da kartar da za a je amfani da ita tatan da kuma mi tunda yanzu nau'in tatan Allah ya jarrabe mu akwai matasa da yawa yanzu da aka ga suna wanka su wanki suna sa kaya ba sa aikin komai amma in tatan ko tunda tatan yanzu zamanantar da ita ba ko wata tata ba da ake kira ne jabe eh to ku kuka san su yan zamani caca da ake akwai waɗanda wallahi da waɗannan harkar da ita suke cin abinci da ita suke rayuwa akwai ko babu billahi lazi duk wanda yake cin abinci ta wannan hanyar wuta balbal yake ci in za ka nemi sana'a ka tuba ka bari ka tuba musulunci bai yadda ba yanzu da tata da ɗan tata najasar su najasa ce hissi ko najasa ce ta ma'ana in mun ɗauka cewa ita ma hukuncin ta ɗaya da giya tunda Allah ya tara su to duk inda ɗan caci biyu ya goji wani to shi ma sai ya wanke rigarsa ɗaya ke da sannan wani an sabu gumaka mun yi bayani sai karen kibau da suke amfani da shi saboda neman sa a wancan lokacin to kun ga da Allah ya haɗa su sai ya ce rijisun sai suka ce kasancewar na biyu da na uku da na hudun ba su zama najasa hissi ba shine dalilinsu a kan cewa ita ma giya ba jasa ba ce hissi na najasa ce ta ma'ana kun fahimci dalilinsu na farko dalilinsu sun ce in za a ba ta hukuncin na jasa ce hukuncin ɗaya da kashi da fitsari da ire irensu to dole raguwar ma a ba su wannan hukuncin in raguwar ba su da wannan hukuncin ita ma ba ta da wannan hukuncin wannan shine hujjarsu ta farko hujjarsu ta biyu ya zo a cikin sunnar manzon Allah al-Imam al-Bukhari ya bude babu sabbil khamr fi tariqi ya kawo hadisi mai lamba ta 2464 Anas dan Maliku yake faɗa cewa kuntu saqiyal qaumi na kasance ina shayar da mutanen fi manzil abi talha a gidan abu talha wa kana kamruhum yawm idin al-fadiha giyar da suke amfani da ita ita ce at-tamru wato dabino busasshe da kuma dabinan da bai gama bushewa ba danye danye za a hada a yi ta fa amara rasulullahi munadiyan yunadi sai manzo Allah ya umarci mai kira ya kira yace ala ku saurara innal khamra qad hurribat Jiya an haramta ta qala sai ce fa qala li abu talha sai abu talha yace ukhruj fa ahriqha fa fita digiyar da kenan zubar da ita da aka yace fa kharatu fa haraktuha sai na fita na zubar da ita wajarar fi sikakil madina to daga lokacin da annabi ba da wannan sanarwar wanda yake da giya a gida sai na mutu yana ɗauko ta ya fito da ita ya zubar da ita a cikin hanyar madina faƙala ba a dalƙomi kamar yadda bayani zai zo sai wasu mutane suka zo ta kai tambaya ina hukuncin waɗanda suka mutu suna sha sai Allah ya faɗi hukunci to waje huddilala suka ce shi ne giyar da ke gidajen mutane lokacin da aka saukar aka ce haramun an fito da ita ana ta zubar da ita akan hanya har sai da ya zamanto hanya giyar tana kwarara to sannan mutum zai fito ya alola ya tattaka watakila ya taka giyar wacce aka zama kuma ya shigo masallaci suka ce inda najasa ce babu yadda za a yi hakan ya ainihin wato faru wannan yana faɗa muku abinda malamai suke kai komo ne da yadda ake za mu ce wasa kwakwalwa ne dalilin su na uku hadisin da ya ƙara zuwa cikin musulun babu taharimu bai al hadisin abdurrahman bin wa'alata yake fada wannan yana daga cikin mutanen Misra annahu sa'ala Abdullahi bin Abbas amma yu'saru min al-inabi ya tambaya Abdullah dan Abbas dangane da abin da ake tatsuwa na giya fa qala ibn Abbas shi ibn Abbas yace inna rajulan wani mutum ahada da rasulullahi rawiyata khamri wani mutum ne yazo kawai kafin Allah subhanahu wata'ala ya haramta sai ce gashi tulun giya ya bayar da ita kyauta Wataƙila wani zai mamaki aya za a yi a wancan lokacin baka san yadda jahiliya take ba shi yasa musamman balaraban ƙauye kun ga anan gurin ana ganin fulani na da wuta ko tunanin da Allah balaraban ƙauye ya fa ba fulaka ne Ya yasa wani in yazo sai wa annabi tambaya zai ce na zo ne zan maka tambaya kuma zan matsa maka a cikin tambayar da zan maka ka aika dan sako garin ya ji ya ce a bauta ma Allah kar a haɗa shi da kowa a yi sallah a yi azumi a yi zakka a yi kaza to ka rantse da Allah Allah ne ya aiko ha da za ka kai yanzu wani yanzu ya ce zai tambayi malamin ku amma sharaɗin farko sai ya yi rantsuwa tukunna kafin ya ansa fasawar kafin ya rufe bakin ba sa abu wani ya mai lami kwa baki saboda yanayin yadda suke da kuma mun ce Allah wanda yake da kowa da komai shi yake yadda ya ga dama shi yasa giyar duniya sai ce haramun ne amma kuma talakara za a sha eh kuma insha Allah duk nan za a sha da izinin Allah jama'a za a sha ko ba za a sha ba eh kaga ganin damarsa ne yace ta nan a batta kuma ya tanada giyar a can da ya ga dama ta nan din ko tana bugarwa zai ce a sha ba ko kuma wanda ya sha ya sha ne kuma zai zo a karatu akwai waɗanda sun sha kuma Allah ya ce babu komai ba shi kenan ba halitta ta same bayi na shi ne shi ke yadda ya gada ba shi kenan kuma to shi kenan a shebul na Allah ya ce hal alimta anna Allah qad ha ko da ka dauko to ta ka kawo mu ko ka san Allah ya haramta ta kuwa qala sai ce la fasarra insanan wa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima sarattuhu wani ya ja shi koma gefe yayi magana da shi annabi ya ce da kuka koma gefe me ce masa faƙala sai ce a martuhu na umarce shi ne bi bai a cewa tun da ya kawo baka karɓa bai je siyar da ita faƙala sai manzan Allah ya ce inna Allah harrama shurbaha sannan harrama eh, ha. Allah ya haramta shanta kuma ya haramta siyar da ita ƙala sai ce fa fataha mazadata hatta zahaba mafiya sai aka kwance sarkar da aka buɗe sarkar duk abin da ke ciki na jiya aka zubar da shi sai suka ce fuskar dalilin da ya sa ta zama ba najasa ba shine da najasa ce ta ido najasa ce hissi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya ce a zubar da ita a salkar da mutumin ya kawo mai kuda kuma ya ce ita ma ƙwaryar da aka zo da ita a wanki ta dan an sako najasa a ciki kamar yadda ranan yakin khaybara hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da shela cewa Allah maɗaukakin sarki ya haramta cin naman jaki sai ce a hari ƙuha ruha sai ce tukwanan da ake dafa jakin da abin da ke ciki na ruwan dafawa da naman annabi ya ce ku zubar da shi sannan in kun zubar tukwanan da kuka ɗora ma ku wanke ta wannan ya nuna jakin na jasa ne abinda ma za a dafa jakin da shi inda sun haɗu shi ma ya zama wa wannan ita ce hujja su daga cikin dalilansu sannan abu na hudu suka ce al'aslu huwa taharatu an al'asla huwa taharatu asali tsarkin kowane abu hatta ya koma dalili alin najasa har sai dalili ya tsaya kan cewa najasa ne to yanzu wayannan su ne kai da kuma malamai to yanzu in wani ya ɗauki wata fahimta a cikin waɗannan matsalolin da aka tattauna lalla ya kamata ya zama abin rigima a tsakanin al'umma to mafi ƙaranci idan kana da fahimta waccan ɗai ɓangaren wannan nima shi ne fahimta ta don an haɗa su guri huɗu a guri ɗaya ba dole dama ya zaman to su ɗauki hukunci ɗaya ba bari mu ba da misali yanzu a ciki da Allah ya ce na malhamru, giya ko wal maisiru da tata ai akwai wal ansabu al ansabu mun ce gumakan da ake yin yanka a gurin su dan bautar wani wanda ba Allah ba ko to da Allah da bauta mu wani Allah da shan giya hukuncin su da musulunci ba hukuncin su da musulunci ba kasancewar an hada su guri ɗaya ba kuma shi yake nuna dole a ɗaiɗaiku ya zama hukuncin su ɗaya ba ina ba ta fahimta wanda yake so ya koma cikin littafin al-Imam aljami'ul qurtubi al Ahkamil Qur'an da zo yana tattauna wannan matsalar a cikin al sadisa matsala ta shida sai yake fahimar jamhur min tahrimil khamr to kaga wannan ra'ayin na cewa ba wato najasa bace hissi ba shi bane abin da jamhurin malamai suke kai sai yake ce wastika bi shar'i laha wa itlaq al-bidis alayhi wal amr bil istinabiha ka al-hukm bi najasatiha sai yace lokacin da ya zaman jamhur na malamai sun tafi akan cewa giya dasa ce dasa ta ma'ana ta hissi wa khalafuhum fi zalika sai ce rabi'atu wal lays bin sa'd walmuzani sahibu shafi'i wa ba'd al-mutaakhirin min al-baghdadiyyin wal qarawiyyin Fara'u annaha tsahira kaga al-imam al-qurtubi ya san wannan sabanin na malamai akwai shi ina fata an fahimta musamman la'akari da malaman mazahibul arba sun haɗu akan wannan abu cewa najasa ce ga kuma matsayinta sannan mun faɗi cewa a cikin wannan matsalar da maliku da malamin shi rabi'atul ra'ayi sun saba an fahimta yi to akwai lokacin da in aka yi sabani dalili ake kallo ba girman malami ba ta fuskar karatu in ba haka ba a nan gurin babu yadda za a ɗauki maganan maliku a aje ta malamin shi a nan gurin maliku muka bi ko dalilan da maliku ya dogara da su aka yi dalili aka yi da girman ke sawa a bi to da malamin maliku ya kamata a bi ba maliku ba ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace aya ta gaba Allah ya ce inna ma yuridu inna

muka kawo na malamai ko ba komai tun da Allah ya ce a nisance su to ka nisanta mutane da cewa na jasa ce yana cikin dalilan da zai sa mutane su fi kyamarta an fahimta ai to sai Allah ya ce inna ma yuridu shaytan abinda shi dan yake nufi an yuki a bainakum al-adawata shine ya aukar da wato gaba wal bagda da kiyayya fil khamr wal maisir a cikin dalilin shan giya da tata sannan wa kuma an dhikrillahi ya toshe ku ya hana ku zikirin Allah wa anis salatu sannan ya sa ku bar sallah sai Allah yace fa hal antum muntahu shin yanzu ba za ku hana ba aka kawo jumla wato tasta suna da ma'anan jumla fi'iliya da haka na sun faɗi cewa ma'anarsa in ta ku hannu fa hal antum na da ma'anan fa hal antum shin kuɗin nan yanzu in ta hau ku hannu mana ku dena tunda an faɗa muku dalili to za ka za mu ga cewa inna ma da Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da shi mun faɗa mun ce idan inna ta shigo asali harfu nasbin wa tawkidin ne wa mushabbahun bil fi'li tarfa'u lisma wa tansab ko tansabu lisma wa tarfa'u al a anan gurin sai zama harfu nasbin wa tawkidin ne ma kafa wa makufa alil abad da aka yuridu فعل مضارع مرفوع وعلامة ربه الضمة الظاهرة على آخره الشيطان سيد من فاعل مرفوع وعلامة ربه الضمة الظاهرة على آخره لأن قسم مفرد أن يوقع أن حرف نسب ومصدر واستقبال مبني على السكون يوقع فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره وفائله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو بين ظرف زمان وهو مضاف كن مضاف إليه الأداوة مفعول به نيوكع وهو معطوف عليه الواو حرف عطف البغداء عطف منصوب مثله ذاك ون والمصدر المؤول من أن والفئل وما دخلت عليه في محل نسل مفعول به لا يريد فعل يوقع asalin وقع ne kamar yadda ya zo cikin alkur'ani Allah ya faɗe su a gurare da dama Allah ya faɗa karantu ayi su bi wa man yuhajir min baitihi ila Allah wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fi al-ardi ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذا الشيء الله ما فاتي وفقد وقع. wa ka'ani ajruhu ala Allah ya riga ma ya auku kamar yadda ya ƙara faɗa cewa qala qad waqa alaykum rijsun min rabbikum qala qad waqa alaykum wa ما نزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله ما نزل الله بها من سلطان كبيرو إن الحكم إلا ما نزل الله بها من سلطان Je kawai lamma waka a laihin marijin su. Walamma waka a laihin marijin su ba ya musamman da rabbar ka bi ba a shi da ɗin لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل ثم إذا ما وقع آمنت به ثم إذا ما وقع آمنت الحق ووقع الحق وبطل ما كانوا يحملون وإذا وقع القول عليهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس تكلمهم ووقع القول عليهم ووضع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون تولنا فعل يوقع شي كدين القرآن ثلاثي مزيد إن شاء الله دك إن يزو القرآن ثلاثي مجرد to إنما يريد الشيطان أن يوقع ya afkar da ku maimakon a kawo maƙulin bihi kai tsaye sai aka cire an aka kawo da fi'ilinta na mudari da haka in zaka kawo maƙulin bihi kai tsaye zai zamanto inna ma yuridu shaytanu iqa'a bainakum al-adawata wal baghda'a fil khamr wal maisir to me yasa aka amfani da fi'ilin an yuqa saboda waqa'a abu ne da zai auku da kanshi amma an yuki a shi ɗan shi ke so ya aukar da rikicin tsakanin mutane saboda haka shan kayan maye yana haifar da al'ada wata. sannan dalilin da ya sa aka ce an yuki a aka fara kawo kun tsakaninku don a nuna cewa duk inda al'umman musulmi take shi dan bai so ta zauna lafiya eh kawai yaya za a yi a tayar da rigima shi yasa sai kaga a cikin gidan musulunci muna da jaraba sai kaga in abu ne waɗanda ba mu ba duna zalika in sun tsara yana iya amma mu nan saboda wannan matsayacin sai ya haɗa rigimar da sai hana abin yiwa to kaga sai Allah ya ce abin da yake nufi ya haifar da gaba da kiyayya tsakanin ku dai kuna shan kayan maye ana caca kuma ka je ka gani duk inda ake haɗuwa a sha kayan maye a yi caca wajen bai rabuwa da rigima tsakanin ku da Allah haka ne ko ba haka sannan wa yusudda kum ya toshe ku ya hana ku an zikirillahi ambatan Allah fi aka ambata gaba daya sannan ya hana ku an sala ku bar sallah ya kan keɓance sallah saboda muhimmancin da take da shi a keɓance shi yasa malamai suka ce duk in ka ga kana fuskantar matsala akan abu uku to kana da matsala akan abu uku ne na farko idan kana musulmi kaga Allah ya jarrabe ka a rayuwa duk abin da ka tsara za ka yi daga ka yi filuwa ka kasa nasara to in kana da iyaye ka binciki mai alaƙa ka da su wallahi duk wanda yake da iyaye bai da alaƙa mai kyau da su wallahi ba yadda za a iya shirye zai abu Allah ya da shi sai ya rusa in kaga kana da saɓani da iyayenka ka yi abu ka ce nasara na rantsi da Allah istijiraji Allah yake maka shi yasa ga annabi Isa ran da ya zo duniya daga cikin abin da ya yace sai yace wa barran bi walidati ya lam yaj'alni jabbaran shahiya Allah ya sanya ni mai biyayya ga wannan mahaifiyatawa so in kana cikin masu irin waɗannan matsalolin ka shirya abu za ka yi ka faɗi ka shirya za ka yi ka faɗi in kana da iyayenka isauri kuma je gyara alaƙar ka da su in Allah ya yarda za ka daina samun kaiduwa sana abu na biyu idan kana musulmi kaga kullum kana fama da kuncin ƙirji to ka koma ka je ka bincike me alaƙar ka da ƙur'ani ta hanyar karanta shi ai ƙur'ani yana cikin wani nau'i na zikiri ko to Allah ya faɗa mana cewa man da an zikiri fa inna lahu ma'ishata da zaran baka da lokacin qur'ani ƙarya kake kirjin ka ya zauna ba kono wala dole sai ka haɗu da kunci sai sa gari ya waye kawai sai ka ji duniya ta maka ɗaurin dailin binci ta zargi sama ta zargi ƙasa sai ga mutum shi kaɗai ba wanda ya taɓa shi yana magana saboda sannan mutane sun kasa ganewa gwargwadon su da littafin Allah ta hanyar karanta shi da ƙoƙarin aiki da shi gwargwadon yadda Allah zai ba zuciyarsu ta zauna lafiya. gwargwadon yadda kun ɗauka waɗannan abubuwa maddi na rayuwa suke sa hankali dan adam ya kwanta na rantsi da Allah ba shi bane ranar nan nake faɗa mu wani nake cewa shugabanni da suke azabtar da mutane nace na rantsi da Allah hadisi ya inganta annabi ya ce Allah yana azabtar da waɗanda suke azabtar da mutane a duniya Allah yanzu da bawa dan uwanka yi maka azaba da Allah yi maka azaba wanne take to su su azabtar da ku su kuma Allah ya azabtar da su abin fada ake yi kenan ba ta amma me yasa ba ku gane suna cikin azaba saboda katuwan mota da katan gida da waye da waye ya tare amma wallahi kai din da watakila za ka ganka a karamin gida abin da kake tattare da shi a zuciyarka na farin ciki da dariya da waye wallahi wani yana irin wannan gidan amma na rantsi da Allah abin da kake dauke da shi na farin ciki da buɗaɗɗiyar zuciya shi bai dauke da wannan saboda yanzu kai shi yake ma azaba shi kuma wa mai azaba Allah ne ke mai azaba haka hadisi ya inganta ya tabbata sannan abu na uku malamai suka ce in mutum yana musulmi ya ga fadawa cikin manya-manyan laifuffuka yana mai sauki to ya bincika ya ga me alaƙarsa da sallah ko saboda Allah ya faɗa cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar yana cikin hikimar shari'a da sako ga yaro in ya taso yana karami aka ce a umarce shi ya fara sallah in ya kai adadi shekaru kaza bai yi abu gai saboda ɗaya daga cikin hangi ɗan adam da zai taso wajen hana shi fadawa cikin ɓanna kuma wallahi barin faɗa maka yaron ko Allah ya jarrabe shi da faɗawa cikin ayyuka waɗanda suke marasa kyau in dai bai daina sallah ba kuma yana yin ta yadda annabi ya karanta yana yin ta dan Allah wallahi albarkacin sallar ya daina ballan shi yasa kaga Allah ya faɗa ya haɗa waɗannan ya ce to abin da shedan yake nufi ya sa gaba da kiyayya tsakanin ku in dai ana shan kayan maye ana tata sannan ya hana ku zikirin Allah kuma yadda na faɗa ka je ka duba ka gani duk wani abu na kirki na alheri na ci gaba da za a cikin al'umma da zaren al'umma ta kama layin shan kwaya to za ka gaba da ita ba ka ba ne? eh? so sa dole shugabanni sai sun ji tsoron Allah su tashi duk hanyar da za a yi a magance yaduwar kwaya cikin mutane wallahi a yi Allah madaukakin sarki da yawa ɗan adam hankali ni'ima ce babba da ya zama wajibi a tsare ta duk abin da zai lalata ta kar a yadda da shi wannan a tsari na shari'a kenan su wa'incan wa'inda ba mu ba ƙasashen ƙetare su ne za su yadda su shigo muku da kayan maye don kowa ya lalace waddu lautar furu na sama kafaru su suke yi yadda su suka lalace kowa ma sai ya zama lalatacce haka suke so shan kayan maye ku duba ku gani wani lokaci da Allah ko banga siyasa za a fita su fita su je su raka wanda za su raka mana amma ana so a yi rashin mutunci a saru wanda bai kamata a sara ba a kashe wanda bai kamata a kashe ba lalla in an tashi me yake musu ba sai an ba su kudin abinci ba daban kudin ne kudin kwaya daban to hatta faɗannan da muke ciki a yanzu ta bandit nan da muke fama da ita ba wannan ƙwayar fa tana cikin taimakawa ba saboda wani abin na rashin imani da rashin tausayi alaga malam yanzu dan Allah in ba aikin ƙwaya ba mutumin da yake shi musulmi ne kace kai musulmi ne ai a abin da aka sani watar ramadana wata ne da yake da alfarmar da ba wai ka je ka kamo wani ba ka rike shi ka ce a baka kuɗi idan watan ya shigo wanda ke hannunka ba musulmi ba ko wanda ba musulmi ba ne ya kamata ya ci alfarma watan asabi ba haka ba ne shi yasa lokacin da muke magana mu fa ba muna maganan ma musulmi ba ne a'a mu a musulunci Allah bai tashi ce mana wala ta taqatulun nafsa kaga annafsa alif da lam din listigraq su ne ko to duk wata rai da bai halatta a kashe ta ba musulmi ne ko wanda ba musulmi ba yana da addini ko bai da addini matuƙar bai yi komai ba bai ci komai ba to haramun ne kawai wani ya zo ya kama shi ya kashe shi ko wani ya kama shi ya zo ya tsare shi ya ce sai ya kawo kuɗi amma waɗanda suka haɗu suke yin ɓannan nan kaga nau'in mutane kuɗi. akwai su su waɗanda suke zaune a dajin akwai waɗanda sun fi su bala'i in fuma wa fikum sama'una lahu matsiyatan kenan wani kana zaune da shi yanzu akwai mutumin da a nan kaduna birnin yaro da aka kama shi na rantse muku da Allah wanda suke katanga ɗaya da shi kuma lokacin da aka kama shi haddi yaron shi jariri sabon ɗauka aka ɗauka walla wanda suke katanga ɗaya da shi a shi shine infoman da ya ba da labarin aka zo aka ɗauke shi da kun ga akwai su akwai infoma an gane sannan akwai masu harkan makami sannan akwai masu siyar musu dawa da ƙwaya to waɗannan masu siyar musu da ƙwayan nan wala malam ba ƙaramin makiyan mu bane saboda haka duk wanda yake da hannu wajen lalata wannan al'umma ta irin wannan hanya akan wannan bannan nan Allah kai mana maganin shi Allah kai mana maganin shi mu mun san babu abin da yafi ƙarfin Allah Allah duk wanda ke da hannu wajen hana al'ummar nan zaman lafiya a cikin wannan wata na alfarma da kuma wanda ba watan nan ba saboda ai abin da aka sani musulmi duk lalacewar sadaka ko gidan shaye-shaye ne da wasu abubuwa in ramadana ya zo ai rufe shaki ya kamata a ɗan tafi hutu to in ana so a nuna wa musulmin cewa allan da kake bauta ma a wannan watan shine fa allan da ake bauta a sauran watan nan. ba ubangijin ramadana daban ba ba kuma wani watan ramadana wa ba daban ba ba haka ba ne a'a Allah ɗaya ne in har ka ji cewa a wannan watan bai kamata ka yi ba to a ragowar watannin ba taɓa rai wacce Allah bai yadda a taɓa ta bayyana nan to Allah duk wanda ke da hannu a wajen wannan fannin nan Allah muna cikin wata mai alfarma muna cikin ɗakin ka mai alfarma a lokacin da muke fassara littafin ka mai alfarma Allah muna tawassuli da waɗannan ayyukan Allah kai mana maganin shi wanda ke raban ya shiru Allah ka shiryar da shi Allah wanda ba zai shiru ba Allah ka shagaltar da bala'in da ya fi ƙarfinsa don al'umma ta zauna lafiya wannan shine abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana akwai sanarwa ne. Allah ya shirye mana tofiki gaba ɗaya wayannan matsaloli da muke fama da su na tashin hankali nan da can Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da ƙasan mu lafiya Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya muna roƙon Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka riko da hannunsu Allah ka dora su akan daidai Allah madaukakin sarki ka sa su zama rahama akan mu Allah kada ka sa su zama azaba akan mu kowa da bukatarsa ta alkhairi a wannan wajen Allah ka biya masa abinda muke jin tsoro na sharri ko yana kusa da mu Allah ka nesanta mana abin na alkhairi kuma Allah madaukakin sarki ya kawo mana shi Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a yanta a wannan watan اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت